Huddersfield Town na kasar Ingila ta samu nasarar shiga gasar Premier League na kasar Ingila a ta bayan kafuwar kungiyar tun shekara ta 1972 kimanin shekaru 45 kenan kungiyar ta samu wannan nasarar ne sakamakon doke ta kwararta ta kungiyar Reading da ta yi a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka yi na play-off domin neman shiga Premier League daga championship na kasar ta ingila kungiyoyi uku ne suka samu aurowa ga premier league daga championship kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta newcastle united sai huddersfield town da kuma kungiyar kwallon kafa ta britain albion a wasan da ake bugawa na cin kofin duniya na 'yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ake fafatawa a kasar koriya ta kudu a matakin wasan zagaye na 16 wato kihuwa daya a yau an kara a wasanni guda uku ga kuma yadda wasan ta kaya baya kungiyar kwallon kafa ta kasar zambia yan kasar shekara 20 sun yi wa jarhot da germany yan kasar shekara 20 da kwallo 3 da 2 ingila ma ta doki kasar costa rica da kwallo 2 da 1 uruguay ta samu nasarar zuwa zagaye na gaba inda ta samu nasara akan saudi arabia da kwallo 1 mai ban haushi gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta kasar Mexico yan kasar shekara 20 za su fafata da kasar Senegal yan kasar shekara 20 da misalin karfe 8 da rabi na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad. Har ila yau a goben kungiyar kwallon kafa ta USA yan kasar shekara 20 za su buga da kasar New Zealand na yan kasar shekara 20 da misalin karfe 12 na rana Faransa ko za su fafata da Italy yan kasar shekara 20 ne su ma da misalin karfe 12 na rana agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. idan muka leka bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan wenger ya kara rattaba hannu ya kara rataba hannu a kungiyar ta arsenal na tsawon shekaru biyu inda zai kammala a shekara ta 2019 sai dai asan wenger ya nemi kungiyar ta arsenal ta suyo masa 'yan wasa irin su carlos baka na na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ɗan shekara 30 da kuma Real Madrid ɗan shekara 26 na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da ke buga a ƙasar Ingila sai ɗan wasan tsakiya na Monaco mai suna Thomas Lemar ɗan shekara 21 kungiyar ta Arsenal ta yi alkawarin baiwa winga fam miliyan 100 domin sayan 'yan wasan kafin rufe saye da sayarwa na 'yan wasan a bana. shi kuwa dan wasan atlantico madrid antonio griezmann dan shekara 26 ya shaida wa club dinsa na cewa ba zai zauna a kungiyar ba sai dai manchester united ta sa wa dan wasan fam miliyan 87 domin yiwuwar sayarsa kafin rufe kakar wasa a bana inda ake ganin an kai ma kashi 60 cikin 100 a saye da sayarwar na griezmann sabuwar kungiyar nan na huddersfield town da ke kasar ingila wanda ta hauro premier league a bana tana zawarcin dan wasan crystal palace mai suna fraser campbell dan shekara 29 a tarayyar nigeria kuwa a gasar premier league na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 a wasan tsakiyar mako a yau za a buga wasanni kamar haka kungiyar kwallon kafa ta wicked warriors da su fafata da abs yayin da rivers united ko za su karbi bakuncin sunshine remosta star a gida za su fafata da shooting star plateau united united za su fafata da efine uba nasarawa united za su karɓi bakuncin el kanemi katsina united za su fafata da kano pilas a katsina gombe united a gida za su fafata da niger tornadoes eyimbo Boko za su fafata da lobby stars ne yayin da inugu rangers a gida za su fafata da mountain of fire a miracle sai abia warriors su karɓi bakuncin akwa united huta lafiya